sihiri duk wanda ya faɗa ya ce amma ba sihiri ma kafiri ah, dan takaitaccen sako zuwa ga malam Abdul ɗaya daga cikin malaman Wahabiyawa wanda suna kaddara shi ma suke ce mai imamu ahli ah, imamu ahli sunnati wal jama'a a hakikanin gaskiya malam Abdul kuna danganta ma annaba abin da ku kanku an danganta muku bara ku so ba malam Abdul Wahhab nasiha ne zuwa gare ka ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah malam Abdulwahab, duk abin da zai jawo Wulaƙanta manzan Allah idan al'umma kar ku manta ba akwai kiristoci akwai yahudawa suna kallo kuma suna ji abinda kun san in an danganta shi gare ku ba za ku ji daɗi ba ku daina danganta shi ga manzan Allah mun san cewa annabi sallallahu ya tabbatar da cewa ba za a mai ƙarya ba dukkan hadisai bane suka inganta na manzan Allah ka sani mal Abdul Wahab ko da ku an gansa a Buhari ko a Muslim ko a Ibn Majah ko a Tirmidhi ko a Nisa'i ko a Abu Dawuda na littafan gabaki ɗaya ƙarya yakan iya shiga cikin su kar manta malamin ku malam Abubakar Gumi da kanshi ya faɗa ya ce hadisin da ke cikin musulun na yi wa annabi sihiri duk wanda ya faɗa ya ce amma annabi sihiri ma kafiri ne shi bai da wannan hadisi ba kar manta cewa fa ga ɗaya daga cikin ɗalibanku Ahmad Gumi shi ma ya zo ya ce wallahi da Bukhari da Muslim gara a ahalari domin akwai waɗansu hadisai da ake dangantawa manzala sallallahu alaihi wasallam wanda kai daga ji ka san ba su dace da mutuncin manzala ba yanzu kuma a bakinka saboda Allah a ji irin wa'annan hadisan ko da ma akwai su a cikin littattafai ai bai kamata kai a matsayinka da ake kiran ka imamu ahli sunna wal jama'a a ce ana jibin hadisai suna fitowa daga bakinka irin wanda suke nuna tozarci ga manzon Allah ba yan uwa bari samu wannan hadisi wannan bakin shi jiya ya sake fito da mangana cewa ya an wani hadisi wai manzo Allah ya sumbance gindin abin nan Hassan yaro ba manzo Allah ba mu muna sumbanta da inda yaro karma ne an masa wanka ina ne ba ga sumbanta ba inda akwai hankali ah, yan uwa kun ji ina wannan bawan Allah ya faɗa wai hadisi ya zo wai manzo Allah wai ya sumbaci wai gaban Alhassan ma'ana har yana kama gaban tsaye hakan nan wai manzon Allah ya yi kisuwa gindin alhassan jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin saboda Allah da annabi mal abdul wahab yanzu kai ka taba ganin wani mutumin kirki ya kama gindin yaro yana sumbanta yana sha yana tsotsa shin wannan aikin alheri ne kake danganta shi ga manzon Allah mal abdul wahab in kai ma kana yi dan Allah ka dau ka samu yaro daga cikin yaranka ka sumbace gindin shi ka tsotsa gindin shi dan Allah ka tura mana a social media magani dan Allah sai mu gane ka daba ga sunan annabi irin wannan hadisan menene amfanin su ka zo kana faɗa ka ce wai manzala sallallahu alaihi wa sallama wai a manzala sallallahu ya subbanci gindin Anas gindin Hassan yanzu shin wannan abin da kuke koyarwa ba ba ba ba kuke koyarwa ba shin ba alfasha kuke koyarwa mala Abdul Wahab wannan ba alfasha ne kuke koyar ma al'umma ba yanzu kana nuna cewa kenan namiji zai iya shan gaban namiji ba laifi eh namiji zai iya shan zai iya shan gaban namiji ai shi al-ismu ma haka bi nafsika wa karita an yattala alayhin nasu annabi ya ce zunubi shine abin da yake so sa maka zuciya har ka san mutane su gani kuma a yanzu inda zaka ga yaron ka yanzu mal abdul wahab zaka iya ganin yaron ka karami yana shan gaban dan uwansa ka kyale wallahi sai ka zane shi saboda ka san abin ba mai kyau bane amma ya zaka danganta shi ga manzo Allah ya zaka danganta shi yan uwa wannan wani hadisi ne wanda ya zo wanda Anas bin Malikin ya daga cikin hadisan da Anas bin Malikin ya rawaito idan ka duba cikin tariku da mashk za ka ga shi ma jabiri an samo daga jabir an abdullahi ansari bin asakir fi tariki da mash binafsi sanadi an ibn abbasin sanadin ne daga allah dan abbas in ka duba babu marawa maruwiya an anas bin malikin idan ka duba za ka ji inda anas ya ce ah, ah, karaja rasulullahi sallallahu yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yufarriju bayna rijlai alhasan wa yuqabbilu zakarahu naga naga manzon Allah yana bude kafafuwan Anas yana yin kiss din azzakarin Anas saboda Allah a ce annabi zai bude kafan yaro ya kiss din azzakarin yaro dan Allah wannan hadisin ya dace da darajar manzo Allah a ce wai manzo Allah ya bude cinyan yaro sai ya bude cinyan kuma sai ya sa bakin shi akan zakarin yaro sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kiss sai ya sumbaci zakarin yaro a ce ku yan wahabiyawa kai malam abdul wahab ana kiranka imamu ahli sunna wal jama'a amma irin waɗannan alfasha kake fitowa da su ka danganta su ga manzo Allah yanzu kai zaka iya bude gaban yaro ka bude kafar shi ka bude gaban shi ka samu azzakarin yaron nan ka sa bakinka kana tsotsa kana sumbatan azzakarin yaro saboda Allah da annabi malam abdul wahab wallahi mal abdul wahab in bacin ina girmama furfuranka wallahi azim maganar daga bakin ka ta fito da daga cikin irin ƙanana ƙananan wahabiya wannan ne wallahi irin daren da zan musu ba irin wannan daren ne zan maka ba kai mu hadisi duk ingancin littafin da ya fito in dai ya taba martaba manzo Allah ba mu yarda da shi ba ba ruwanmu da isnadin shi an rawaito shi daga waye daga waye wallahi mu ba ruwanmu da shi in dai ya taba shaksiyar annabi mu yarda da shi ba domin akwai abin da in ka ji shi ma a hankali ma duk da an ce addini saɓan hankali ai hankali ba zai ɗauka ba yanzu me menene me yake me wannan hadisin yake koyarwa wajen ka buɗa gaban yaro ka sumbatta ka buɗe azzakarin yaro ka lasa ko ka tsotsa me wannan hadisin ke koyarwa me wannan hadisin me amfanin yin haka kuma har ka zo kana bayani eh kuma mafi yawancin malaman da suke tabbatar da hadisan da zaka samu wabiyawa ne idan ka duba cikin albidaya wan nihaya ta ibnu kasir shi ma zaka ga ya rawaito daga cikin tarjamal imam hasan wa huwa akbaru waladi abawaihi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hubban shadida annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son hasan soyayya mai tsanani hatta kana yuqabbilu zabibatahu har yana sumbantan azzakarinsa wa huwa sagiru yana dan karami wa rubbama massa lisanahu Wata na ƙahu haƙiƙa manzala sallallahu yana sumbata ah, yana ainihin ah, yana tsotsan ainihin halcin Hassan Wata na naqahu yakan rungumo shi ya jawo shi wa da abahu manzala ya kan yi wasa da shi Za ka samu wa'inan abubuwa wahabiyawa a cikin littattafansa ake samu saboda raina manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka malam Abdul ni mai ɓaro da ina tambayan ka kuma ina so dan Allah inda kai malam Abdulwahab da gaske ne imamu ahli sunna wal jama'a ne da gaske da Allah wannan abin ka dabbaka shi ya zama sunna a gidanka muna so ka sa a social media ka ɗauko ɗan karamin yaron ka ka buɗe azzakarin shi ka tsotsa ka ɗauka ka tura mana za mu tabbatar da wannan magana ba ka ta dan wulakanta annabi bane wannan magana ka yi ta ne da dan baka sunna wannan hadisi ba mu yadda da shi ba da wannan hadisin gara bola da wannan hadisin gara shara a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai tsotsa azzakarin wani a ce manzon Allah shine zai yi kitsin azzakarin wani wannan magana ta dace ga haƙƙin manzon Allah ya kamata kai malam Abdul Wahab ka fito kana karanta wannan hadisi na batsa hadisi na albasha ka kuma danganta shi ga Allah to tunda ka ce kana yi dan Allah malam Abdul Wahab muna so ka ɗauka mana social media ɗaya daga cikin 'ya'yanka ƙanana ka sa bakinka akan azzakarin shi ka tsotsa sai ka ɗauka ka tura mana ka sa ainihin bakin in an ce ba yuka bilu yana sumbatta sumbatta ba shine kiss shi ko ma'anan kiss kakan iya yi shi ɗan ɗosa ne kakan iya kama halce ka tsotsa ka tsotsa ka tsotsa ka tsotsa duka ka ɗauki wannan ma'anan menene fa'idan a ce wai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda alahul haya'u kunya ta lulluɓa nawa Muhammadu menene hikimar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce wai ya bude gaban Alhassan wai ya subbata azzakarin Alhassan wannan hadisin hankali ma ba zai dauke shi ba ko wai dan Allah wa biya ba ku da aikin jingina wa manzo alkhairi duk abin da ya zama akasin alkhairi shi kuke jingina wa manzo ayyukan alkhairi abubuwa na gargari ba za ku jingina su ce haƙƙin manzon Allah ba sai abin da ya zama mummunan abu za ku jingina har ma kana wai tabbatarwa kawai wai kowa habiyawa duk abin da ya tabbata a cikin bukari ko muslim shikenan abin nan ko da a ce suka ne ga manzo Allah kun yarda to mu wallahi ba bukari ban akwai littafin da ya fi bukari an akwai littafin da ya fi muslim aka samu abin da ya taba darajar manzo Allah wallahi ba za mu yarda ba kuma wannan hadisi wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim mu dai ba za mu aminta da wannan hadisi da ake dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin aikin da wannan aikin da ko da a ce mutum ko da a ce mutum ba musulmi bane aka ce ya aikata wannan wannan abin za a ce wannan bawan Allah bai kyauta ba a ce dai a samu kirista ko a samu bayahude a fito duniya ana cewa ya kama gindin jikansa yana sha wallahi za a ce wallahi wallahi wallahi za a ce an tozarta shi za a ce an tozarta shi ballantana annabi Muhammadu ballantana manzon Allah eh yan uwa barin ƙara mai ta muku kuji barin ƙara mai ta muku bari in barin ƙara mai ta muku kuji ga cewa wai an roto wani hadisi wai manzo Allah ya subance gindin abin nan Hassan yaro ba manzo Allah ba mu muna subanta nan inda yaro karma ne an masa wanka ina ne ba ga subanta ba inda akwai hankali to dan Allah mala Abdul Wahab dan Allah tatun da ka ce kana sumbanta to dan girma Allah muna so ka dauka mana ƙaramin yaron ka kana subbantan azzakarinsa dan Allah kai mana haka sai mu tabbatar da ka ɗan baka sunna in ko baka yi haka ba wannan ya tabbatar da rena manzon Allah ne wulakanta manzon Allah ne wai shin irin wa'annan hadisan in akwai su in sun inganta ma ya ɓoye su ya kamata a yi saboda me wannan hadisin yake koyarwa sallah alola azumi zakka aikin aji shi wannan hadisin ke koyarwa Malam Abdul Wahab da girmanka da hankalinka da furfuranka irin wannan hadisai gurɓatattu wanda ɗan gumi Ahmad Gumi yake cewa hadisan bola da su gara Ishmawi da alari su za ku rinka dauka kuna dangantawa manzo Allah idan mun zo mun ce muku makiya manzo Allah ku ce kuma ai ba mu kyauta muku ba mana ce muku makiya annabi yanzu dai dan Allah ko mahaukaci dai zai yi da wannan hadisin ko jahilin da bai taba zuwa makaranta ba zai yarda da wannan hadisin a ce annabi sai ya buɗe kafa kuma in zai yi a gaban wani annabi ne ke buɗe kafan wani yayi wani jikansa ya kaya ya sa bakinsa ya tsotsa zakaransa annabi ne zai yi haka wannan hadisi ba cin mutunci ga manzo Allah bane wannan hadisi ba wulaganta annabi bane dan Allah dan annabi ku rinka fito da wannan alfasha kuna yadawa to a dashi kanshi ibnu kasir da ya kawo cikin albidaya wan haya, ai malamai sun mai nakadi malamai sun mai raddi wanda a cikin malamai akwai masu garin hadisin nan ma da ibi ne amma gashi kai ka zo kana ko kuma kuna yi kuma in kuna yi da Allah a nuna mana magani Mara Abdul Wahab idan kana iya tsotsan azzakarin jikanka da Allah ko danka don girman Allah ka sa mana magani eh kun saba daman duk wani abu mummuna da aka jingina shi da manzo Allah idan an zo an yi magana sai ku ce ku susiya ce ta wannan wanda aka danganta shi da manzo Allah to wannan ma inda kai kana da awon mabiyin sunna ne inda gaske ne dan Allah malam Abdul Wahab ka dauke danka ko jikan ka. kai kis din azzakarin shi ka tura mana a social media mu gani sai mu tabbatar da kana dan baka sunna kuma wallahi wallahi wakafa billahi shahidan ba za ka iya ba in har ba za ka iya ba to a nasi ma to hibbalin nafsi ka so wa mutane abin da kake so wa kanka annabi muhammadu kuma shine shugaban mutanen bai kamata ka danganta mai abin da kai ba za ka iya danganta wa kanka ba bai kamata ka ce annabi yayi abin da kai ka san wannan abin ba abin kirki bane wannan kai ka san ba abin kirki bane in abin kirki ne muna bukata wabiyawan duniya wahabiyawan Najeriya dan Allah ga wata sunna da malamin ku ya ƙara mutuwa da ita ku zo ku dabbaka mana muna buƙatar kowa ya sa bakin shi ya subbanci azzakarin ɗansa ko jikansa eh ya tai ya tai ya tai ya tai katawa dan Allah ka gwada yi a gidanka ko a unguwanka wallahi sai an ji ana zagin ka in ku abin kirki ne in kai shi mutane ba za zage ka ba duk mutumin da yake ganin wannan abin kirki ne dala ya rinka yi wa ɗansa a cikin gida a ƙofar gida ma ya je ya tsaya ya ɗauki ɗan shi sai jama'a sun zo wucewa sai ya daga sai ya kama zakar dan sai ya tsotsa sai ya ma zakarin kiss dala a unguwar ya bude kunnen shi in ba ce ai wani dan iska ne an gashi na tsotsan gaban ɗansa ba wallahi wannan abin sai ya faru ka gashi ba alkhairi bane al-ismu ma haka bi nafsika wa karita an yattala alayhi nasu zunubi shine abin da yake sosa maka zuciya kuma in mutane ba ka son mutane su gani duk wannan abin zunubi ne to saboda haka yan uwa ba tsanantawa zan yi ba dan karkamin bidiyo ne da ga lokacin sallah yayi na ce zan gabatar da shi saboda muna gama sallah insha Allah za mu fuskanci karatu na ce bari gabatar da wannan raddin ga malam Abdul Wahab lalle malam Abdul Wahab suna kiran ga imamu ahli sunna wal jama'a in kunta imama ahli sunna wal jama'a nuridu an tutabbiqa hadhihi sunna in kanat hadhihi